Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da shirin na labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 24 ga watan Juye na 2023. A cikin shirin zaku cewa ana gudanar da wani taron muhawara kan makarantu 'ya'yan makiyaya a jihar Agadez ana sa ran cima dubarun tahiyar da ilimi a waɗannan makarantu. ƙungiyar likitoci ta duniya ta ba da wata cibiya domin mata da ake cin zarafinsu da ɗaukar nauyinsu a ma'aikatar lafiya ta birnin kwanni muna tare da ƙarin bayani a rahoton musamman na yau wani wato malamin shari'a zai yi bayani kan laifin cin amana da hukuncin da aka tanadawa masu aikata wannan laifin. ƙasar Nijar ta ɗauki matakin hana fitar da wasu kayan abinci zuwa ƙasashen waje har sai wani lokaci. Kayan abincin sun haɗa da shinkafa fadi, farar shinkafa da kuma hatsi. Sanarwar ofishin ministan kasuwanci ta bayyana cewa an ɗauki wannan mataki ne domin samun cimakar sosai a kasuwanni na ƙasa. An ɗauki wannan mataki ne ta hanyar ƙudurin ofishin ministan kasuwanci a ran 21 ga watan Juye na 2023. Jami'an ofishin ministan wato kasuwancin jami'an duwan da kuma jami'an tsaro sun samu hurumin kula da kuma tabbatar da wannan mataki damar bana na tafiya daidai a gundumar dogon dutse bayan da ake samun saukar ruwan sama sosai a wannan lokaci a cewar ma'aikata wato a cewar ma'aikatu masu kula da wannan fanni lahirin ƙauyukan noma 288 na gundumar sun kammala shuka sannan kuma ba curuta ga shuke-shuken a bar shi rabi'u shugaban ma'aikatar noma a gundumar da doci ya yi wa abdulaziz da yuma karin bayani da kwanakin can mun samu karamcin ruwa na mizalin wajen sati biyu don shi ne yasa shibka da yawa ta mutu saura kuma ta samu rauni amma yanzu nan da sati biyu da suka wuce ruwa sun dawo kuma gaskiya mun gani shibka duka ta milbishi kuma duka wanda shibka nan tasu ta mutu sun samu sun sake wata shibka bayan wannan sai in ce ga yanzu dai duka duka garuruwa da gare mu cikin eh, departement na dogon duki duka kowa ya shibka sai mu ce da ruwa suka dawo yanzu cikin sati biyu da suka wuce gaskiya shibka duka ta samu komi yana ta yayin da ake so dangance da harka ta kwari kuma sai mu ce alhamdulillah da kwanan dai mun dan fara samun yan koke-koke na fara amma tun da ruwan ga suka dawo duka yawanci ta mutu tun yin damana da na bana a birnin kazoya na cikin gundumar uh, gure na cikin halin ba wuya ba daɗi a cewar manoma ruwan saman sun yi karanci kuma ba su faɗuwa daidai a cikin faɗin yankin yayin da bangaren kudu ke samun ruwan sosai bangaren arewa na fama da matsalar fari musulari waɗannan manoma a hirsu da ibrahim manzo gaskiya yanayi na damana alhamdulahi abinda za mu ce wasu wurare damuna ta sauka wasu wurare kuma abin ba haka yake ba saboda misali kamar nan an ka ɗauki bangaren kudu da kazawai damunar alhamdulillah ta zauna amma arewaci abin nan ne ya gaddama saboda me saboda haƙu wurin yanzu wani ka je gonar shi ma ya binne kusan sau nawa shibka ne sau shida sau bakwai dan abin da kake da shi irin da kake da shi babu shi yanzu abin da muke so kawai addu'a Allah ya kamun damana mai albarka musamman ma kai ruwa muka fi bukata gaskiya bana abin ya yi tsanani farafar a wasu lokacin da muke gani duba da bana kai ne manomi kana zame ka je ka noma ka nome inda babu komi tsananin ciyawa ya yi yawa an yi ruwa ruwan ba sosai babu amfani haka muke zuwa muke noma an muka yi mai binne kuma ga su wasu matsaloli daga baya na tsuntsaye kana yi su kuma suna zuwa suna tonewa cikin daren juma'a zuwa wayewar asabar a karamar hukumar gundumar kance an samu ruwan sama masu yawan gaske ruwan sun haddasa banna inda gidaje 25 suka ruguje a matamai sannan wasu 25 a garin godo yayin da iyalai 175 suka kasance ba matsugunni magajin garin matamai abdulkarim isa ya yi kira domin ma'aikatar magajin garin ita kadai ba ta iya gudanar da ayyukan gyara a hira shi da habu sarki salai tsakanin 21 eh, zuwa 22 ga watan wannan na juye da emil an samu kimanin eh, ruwa wajen 118 a cikin yankin namu na kwamin ilban tamata mai cikin gari an samu gidaje guda goma sha biyu wanda suka ruguza an samu katanga guda ta ekol primaire guda ta faɗi akwai kuma manya-manyan ramuna na cikin gari su ba mun samu guda hudu wanda a halin yanzu sun rarrake da yawa suna nema masu tima gidajen mutane sai a cikin garin godo ne da aka samu matsala tunda nan an samu ruwa ya wuce kimanin milimita ɗari da goma sha takwas gidajen da suka samu matsala da suka ruguje guda da biyar da masallaci guda ikanin kamar mutum ɗari da da saba'in biyar ne da a cikin garin godo wanda suke cikin halin kakanika yanzu kamar abin da ya sha cikin garin mata mai ayyuka ne wanda da'ira dai dai ba ta iya yin su ba ayyuka ne wanda sai an nemi fartinar kenan kiran nake a jama'a ko da za a yi dai wurin a yi kahud da hanyar ruwa ruwa ba a tare mishi hanya faɗin jihar agadez ita kadai ya yi rabin faɗin ƙasar nijar baki ɗaya a jihar kuma tana kumshe da al'ummomi mabambanta saboda haka ya waje ba a samar mata da mafita game da ilimi jiya a gadis aka soma wani taron muhawara game da dubarun bayar da ilimin boko a yankunan makiyaya ministan ilimi ibrahim natatu ya bayyana cewa ana jiran shawarwari na zahiri su fito daga wannan taro da zai kawo karshe a ran 25 ga watan juye. wannan faramfin mun zo mun buɗe shi don mu ga ƙaƙane za a yi a ƙasa kamar tamu wanda take da miliyan ɗaya da ɗari biyu da da bakwai kilomitar kare wanda jihar agadas ita kaɗai ta hisan kanta na ƙasa ya kamata a samu strategikin da ya kamata a yi yaran da ya kamata su ta yi lakwal a wannan jihar su ta yi lakwal su yi lakwal da kyau abin da muke jira da wannan forum kin mu ga wasu irin lakwal ne ya kamata a yi ekwarkin eh, da za a yi kaka za a yi su yi aiki A cikin tsarin ɗaukar ɗawainiyar matan da ake cin zarafinsu, wata tawagar ƙungiyar likitoci ta duniya ta kai wa hukumomin gundumar birnin Kwanni ziyara. Ƙungiyar na da niyyar baiwa ma'aikatan lafiya ta birnin Kwannin wata cibiyar lura da matan da ake cin zarafinsu tare kuma da ɗaukar nauyinsu. Domin ƙarin bayani ga Dr. Eh, Prosper shugaban tawagar a hira shida Asuman Arzika. Uh, Rangadin mu ya zo biyo bayan wani tallafi da muka bayar a asibitin kwanni domin girka wata cibiya na karɓar ɗawainiyar waɗanda suka fuskanci musgunawa. Wannan cibiyar za ta kasance a cikin asibitin kwanni da za ta ɗauki ɗawainiyar kula da lafiya da kuma ƙwato haƙƙin waɗanda aka musgunawa ta fuskar cin zarafi. Muna fatan ƙaddamar da ayyukan wannan cibiyar na watan Agusta. Gabanin ƙaddamar da wannan cibiyar muna fatan zagayawa zuwa gurin hukumomi da al'umma domin gane illar da ke akwai a cin zarafin jinsi kuma a dakatar da cin zarafi domin zama lafiya ya tabbata a cikin al'umma. yanzu kuma sai jihar difa inda a cikin daren asabar zuwa wayewar lahadi an ka kai wani hari a gingimi da misalin karfe biyu na dare harin da ake zargin 'yan boko haram ne suka kai shi ya haddasa mutuwar jami'in dan sanda daya biyu suka ji rauni yayin da kuma aka sace fararen hula inda kawo yanzu hukumomi ba su tabbatar da su ba an bayyana takardar shirin sunayen 'yan takarar masarautar doso kamar yadda ofishin ministan cikin gida ya kayyade jiya wasu 'yan takarar da suka ga cewa wato an yi watsi da takardunsu ko kuma takararsu wato shikokin shikokin bukar banda sun fitar da wata sanarwa jiya da yamma domin bayyana bakin cikin su dangane da haka jibbo madugu ɗaya daga cikin mambobin iyalin ya karanto sanarwar Biyo bayan ƙudiri mai namba sifili 785 na goma 14 ga watan jiya 2023 da ya fayyace jerin 'yan takara da aka ba su izinin gabatar da kansu na zaben sultan na doso. Bukar banda na doso yana faɗa da babban murya ga hukumomi da kuma al'ummar ƙasa cewa ba zai taɓa amincewa da tsari na rashin adalci ba a cikin zaben wanda zai zama jarmakwai. la désignation du Zarmakoy. An shirya wani taron muhawara kan damawa da mata da matasa cikin ayyukan ci gaban wato karamar hukumar Cirozirin a ran Juma'a 21 ga watan Juye. Shirin fagod da mai kawo tallafi ga mulkin demokradiyya da kuma ma'aikatar hudu a Nijar ke aiwatar wace ta tallafa a taron. Abdullah Isa wakilin fagod ya yi wa Ahmed da Filan ƙarin haske. Tsari bisa wakilai wani wasan kwaikwayo ne bisa muhawara aikinsa shine wayar da kawunan al'umma akan wasu abubuwa. A wannan karo ana magana ne bisa gudunmawar mata da matasa a fannin ci gaban karkara. Kuma kun ga maganganun jama'a da dama musamman muna da matsalar rashin biyan haraji. Idan jama'a ba sa biyan haraji da'ira ba ta samun kuɗin gudanar da waɗansu ayyuka musamman na kiwon lafiya makaranta da samar da ruwa sai an biya haraji har ake korafi ba a yi mana rijiya ba ba a yi mana makaranta ba matasan Nijar su ne za su zama manyan gobe da za su kula da ƙasar nan sannan hankali za su zama mashawarta magajin nan gari za su ɗauki ƙasar nan a hannunsu kenan ya kamata su fara. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Cin amana a aikata laifi ne kamar yadda doka ta tanada a Nijar. Laifin na cikin nau'in taɓa dukiya, sata, damfara da kuma sauran laifuka. A tahar Liman Ahmed, alkalin shari'a a ofishin ministan shari'a, ya yi wa Anise Karim karin bayani. Ardo Kame lamba 338 ta kundin hukunce-hukuncen mu ya bayyana can amana a matsayin wani abu na rubda ciki ko da wani abun kayayyaki ko ba na kayayyaki ba da aka ba da bisa niyya ga wani mutumi da zumar ya maida ko ya yi amfani da shi a cikin tsawon wani lokaci. Mi da mine wannan laifin ya kumsa. Na farko sai an samu badawa bisa niyya na wani abu ko wata kadara sannan sai idan akwai wata shaida ta rubda ciki ko badawa sannan ya kamata a ƙarshe a ce an samu abin da ake kira niyyar yin abu ma'ana yardar mutum na yin rubda ciki ko ɓaddawa bisa niyya na wani abu da aka shi riko ne mai da ko ya amfani da Cin amana iri nawa ne a hukumance? Ana bambantawa na farko cin amana ma'aikaci wato shugabannin kamfanoni su ci amana ko kuma wasu da suke buƙatar taimakon mutane. Cin amana yana iya zuwa daga wani mutum haka yana iya zama wani ma'aikaci a nan musamman kuma idan ya zama haka cikin biyun ma'ana ta wajen ma'aikaci ko kuma wani mutumin da ke bukatar mutane ko kuma ta wani kamfani ko kuma shugaban wani kamfani doka tana kara hukunce-hukuncen da aka Waɗanne ire-iren hukunci aka tanadar. Yana bambanta bisa ga nau'in can amana. Game da can amana mai sauki, layi na ɗaya na ayar doka mai lamba 338 ya tanadi zaman kaso na wata biyu da tara ta jaka goma zuwa jaka ɗari. Sannan kuma idan can amana da wani mutum ya yi domin wata muryarsa ko kuma wani daraktan zartarwa ko wani mai bada umarni ko kuma ma'aikacin wata ma'aikata ko wani kamfanin zaman kaso zai shafi wata biyu zuwa shekara biyu da tara ta jika hamsin zuwa miliyan biyar na sefa yanzu kuma idan wani babban ma'aikacin gwamnati ko wani jami'in ofishin minista zaman kaso ya shafi wata biyu zuwa shekara goma da tara ta jika goma zuwa ta yaya ake iya aje kara idan aka fuskanci cin amana da farko ana iya tuntubar ofishin 'yan sanda ko kuma jandarmeri abinda ake kira rassan shari'a kenan daga wajen waɗannan ma'aikatu ne kamata a kai kara a shirya takardun rahoto su domin mika ga alkalin shari'a amma kuma ana iya tuntubar alkalin shari'a kai tsaye kuma zai tura wa 'yan sanda ko jandarmeri domin su buɗe wani bincike da kuma rubuta wani rahoton febe da a gaba za a mika masa. Madalla masu mu karshen labarin na muke na maraicen yau zan barku da Zainabu Abdu dake da labarai da harshen zabarmanci amma kuma kuna iya ku sake sauran labaru da kuma rahotanninmu na musamman ta hanyar kiran lambar uh, uku biyu biyar layan airtel da kyauta sannan kuma sauran shirye-shiryenmu za ku same su a manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store ai saurare lahiya kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar uku biyu biyar layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye akan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.